ألقيت بين يديك السيف والقلم دكان يبو da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman kariyarsa muna neman agajinsa da kulawarsa subhanahu wa ta'ala wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shi ne cikakken shiryayye ya Allah ka shiryar da mu tafarkin ka madaidaici wanda Allah ta'ala ya kaddara masa bata babu mai iya shiryar da shi salatin Allah da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya wannan shine mu na bakwai a cikin wannan sabuwar tasha ta mu ta auratayya inda muke kawo bayanai akan aure Abin abinda zamu tattauna waya shine abinda malamai suke kira al-uyubu fin nikah wasu abubuwa da ake son a kiyaye na ciwuka da rashin lafiya waɗanda suke faruwa wata ranga maza wata ranga mata wanda bai kamata a ɓoye su ba ɓoye su a lokacin aure yana sa idan sun bayyana a samu rashin gamsuwa ko rashin amincewa daga ɓangaren ma'aurata a cikin littafin mausu'atul fiqhil islami ya kawo waɗannan aibuka waɗanda mafi yawan malaman fikihu suna kawo su a cikin littattafansu kuma yake cewa abin da ake kira wato aibi shine a samu wani abu a tare da namiji ko a tare da mace wanda zai hana jin daɗin auratayya ko kuma ya tauye jin daɗin auratayya ɗin tsakanin ma'aurata guda biyu ya ce kuma malamai masana fikihu sun kasa waɗannan ciwuka da waɗannan aibubuka da ake samu zuwa kashi uku na farko akwai abin da ya shafi maza na biyu akwai abin da ya shafi mata na uku kuma akwai abin da aka yi tarayya ice na farko wanda ya shafi maza akwai abin da ake kira jabbu shine wato mutum ya zama gabansa ya mutu akwai kuma abin da ake kira inna shine gabansa ya zamo dan kankani ko kuma alkhisa ya zama an masa fiɗiya. marenansa an cire su to sai ce abinda ake kira jabbu shine azzakarin mutum ya tsinke ko ya karye sannan annatu kuma shine mutum ya zama ko dai ɗayan biyu ko dai gabansa ya mutu ko kuma ya tsinke ko ya katse ko ko ba shi da lafiya sannan kuma wani a ce marenansa sun fita waɗannan aibuka da makamantansu ana samun su a ɓangaren maza wanda a cikin littafin ah, ah, ah, al'askari askari ya kawo guda goma sha uku ya kawo biyar wanda suka shafi maza biyar wanda suka shafi mata da kuma guda uku waɗanda aka yi tarayya sannan ya ce kuma ta ɓangaren mata akwai abin da ke kira rataƙo da ƙaranu da kuma afalu shi rataƙo shine toshewan gaba a asalin halittarta sannan kuma ƙaranu shine wata larura ta zo ta sa mace tana yoyon fitsari ko kuma afal abin da ake kira wani ruwa ne mai wari wanda yake fita wato ta gaba wanda yake hana kyakkyawar rayuwa ta aure sane ce akwai kuma ciwukan da su kuma ana samun su a maza ana samun su a mata yace kamar hauka ana iya samun namiji mahaukaci ne mahaukaci tuburan ko ko mahaukaci da wani lokuta haukan yake tashi to dole kafin a aure shi sai an gayawa matar da za ta aure shi fa mahaukaci ne amma haukan nasa sama sama ne haka nan kuma ta za a samu ita mata ita ce take da ciwon hauka to dole a sanar da wanda zai aure ta cewa akwai hauka tare da ita kuma ga lokacin da haukan yake tasowa sannan kuma ana samun kuturta kuturta din ita ma kashi biyu akwai kuturta mai yin mai daddatsi yatsu akwai kuma kuturta mai kumbura jiki wani irin ruwa yana zuba a jiki to an samu irin wannan ɗaya daga cikin ma'aurata yana da shi ka a ji kunya dole a bayyanar domin kada sai an yi aure a ga wannan matsalar kuma a zo a samu matsala sannan ana iya samun wani irin ciwo wanda za ka ga mutum baya rike fitsari ko baya rike bayan gida wannan ana samun sa bangaren maza ana fara sa bangaren mata duk wanda yake da irin wannan ciwo to kafin ai aure sai an faɗa cewa fa shi fa yana da larura da baya rike bawali ko yana da larura da baya rike bayan gida to ana faɗi wannan ko kuma yana da basir mai tsiro ko basir mai fita dole shi ma matar ta san da wannan ko shi namijin ya san da wannan ko kuma irin wato ciwon da ake cewa hawan jini ko kuma wato sikila ko kuma a ce ciwon shuga duk waɗannan abubuwa ne da ba kowane irin abinci mutum yake ci ba ko ba kuma kowace irin damuwa za a saka shi a ciki ba in yana da ciwon hawan jini ko kuma yana da shuga to kaga dole ne wanda zai aure ya san cewa wannan matar tana da hawan jini kuma tana da shuga sani a ji a auna hawan jinin ma a wani mataki yake domin ya san cewa in zai iya yayi ko kuma akwai wani ciwo shi ma da ake ko kuma haka kawai ma a ce makaho ne ko ita makauniya ce ko shi makaho ne kawai an yi kwalliya ne da ido na roba to kaga dole a san cewa akwai makanta ko kuma kurma ne ko shi kurma ne ko baya jin magana ko ba ta jiwa daga nesa ta yadda zai zama sai ka kwalla kira da karfi za ta ji dan ka kai ta kiran da bata amsa ba ka ɗauka laifi ta yi to in ka san akwai larura ko ita ta san kana da wannan larurar to kaga ba za a samu matsala ba sannan kuma akwai lokacin da mutum zai wayi gari ya kamu da wasu irin ciwuka waɗanda ake ɗauka waɗannan ciwuka shi yasa muke cewa a je asibiti domin a test na hiv a kuma yi test na wato a genotype a kuma yi test na hepatitis b da c sannan kuma a yi test na gonorrhea sannan kuma hannu ciki ma a yi kuma su ma sukan kara cewa da ai test na kwakwalwa a kuma yi test na shan kwaya domin ta aiwa wanda daga cikin su yana shan abin maye ɗayan bai sani ba to kaga in ka auro mace yan marisa baka sani ba ko kuma kai ɗan marisa ne kana shan kwaya ko kana shan giya kuma abin ya riga ya yi ƙarfi a jikinka to kaga sai mace ta aure namiji ce wallahi malam sai bayan na aure shi na gano cewa ashe yana shaye-shaye yanzu sai ya je ya shawo kayan maye ya zo ya ta duka na yana zagin iyayena to kun ga ashe kenan bincika cewa mutum yana shan kayan maye ko baya sha zai taimaka wa auren hakanan kuma a bincika cewa yana da wani nau'i na hauka shi ma zai taimaka wa auren duk waɗannan ko cututtuka da ake ɗauka duka waɗannan ya kamata a tuntuɓi masana lafiya wato domin su bayar da shawara akan idan akwai irin wannan wato ciwuka ya ya kamata wato a zauna ko me ya kamata a yi in irin cututtukan da za a iya warkar da su ne kafin auren to kaga sai a bata magani ko a bashi magani in sun warke sai masana kiwon lafiya su ba da shawara cewa ana iya yin auren ko kuma irin ciwon da za a ce in bai kai mataki kaza ba babu matsala akwai ciwon da za a ce in bai kai mataki kaza ba to mutum zai zama yana ɗauke da shi amma ko ba zai iya sawa kowa ba to shi ma an samu irin wannan ko kuma a ce a wannan ciwon ba matsala don an auri mace da irin wannan ciwon ko namiji da irin wannan ciwon ba zai hana su ci gaba da rayuwa aure ba so da haka waɗannan abubuwa duk ya kamata in akwai su saboda ita aure tafiya ce tafiya ne doguwa in za a yi aure za a yi doguwar tafiya ne to ko in za a yi doguwar tafiya dole ne a gaya wa juna gaskiya kada a je a ɓoye wani abu sai daga baya kuma wannan abin ya bayyana ta yadda shi namiji in ya ji wannan zai ɗauka cewa an ɓoye masa wani abu hakanan shi kuma shi ma in ya fahimta daga matar zai ɗauka ta ɓoye masa wani abu su da duk waɗannan abubuwa malamai suka ce a wato yi bayaninsu waɗanda suke hana jin daɗin auratayya shine kamar wanda muka faɗa na jabbi da inna da kuma hisa da a cikin namiji da rataku da ƙaranu da afalu a ɓangaren mace da kuma ciwukan da suke hana jin daɗin auren da zamantakewa wanda kamar hauka ɗin da ciwuka masu waɗanda ake ɗauka da kuma wani ciwo mai miki wanda yake zuba ko kuma a ce bugun aljan ko wani irin yanayi na ciwo da yake da wahalan magani ko kuma wasu irin ƙuraje da suke fitowa a jiki ko cin zanzana ko kuma an taɓa cirewa mutum wani abu kamar misali a ce tana da ƙoda guda ɗaya to kaga dole ne ya san cewa ƙoda ɗaya gare ta ko kuma shi ta san yana da ƙoda ɗaya ne domin kada a zo ya sa ta aiki mai wahala wanda zai sa ta sha wahala da irin waɗannan abubuwa suna cikin abubuwan da malamai suka ce lalle a yi ƙoƙari a bayyana su domin a samu zamantakewa aure babu cuta ba cutarwa la darara wa la dirara man darra darra Allah bi wa man shaqqa shaqqa Allah alai ba cuta ba cutarwa wanda ya yi cutarwa ya ɓoye abin da zai cuci wani to Allah zai saka ma ɗayan zaka aure doguwar tafiya ce amana ne gaskiya ne alkawari ne soyayya ce muna fata kuma Allah ya sa auratayya ta zama akwai alkhairi akwai rahama wassalamu alaikum wa rahmatullahi